sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da ranar rediyo. fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Amina Buhari Auna ta sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 13 ga watan Fabrairun 2023. Kafin ku ja abubuwan da muke tafi da su, Amina ba mu kanin labarai. To a yau litinin ne masu aikin ceto a kudancin Turkiya suka ciro wata mata daga baragozon wani gini. Sannan kuma jami'an tsaron gabar tekun Philippines sun ce a lokacin da jami'an tsaron gabar tekun kasar Sin suka auna ma'aikatan jirgin Philippines da na'urar leza da soja ke amfani da su. Rundunar sojan Amurka ta sanar a jiya Lahadi cewa an kashe mayakan Alshabab sha biyu a wani sabon hari ta sama da aka kai a yankin tsakiyar Somalia. kanin labaran duniya kenan. To a shekarar 2011 membobin UNESCO wato kungiyar ilmi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka buƙaci cewa kowace ranar 13 ga watan Fabrairu ta kasance ranar rediyo ta duniya wato World Radio Day kuma babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da haka a shekarar 2012. Don haka a cikin shirinmu na yanzu da na dare za mu leƙa wasu ƙasashen Afirka domin duba tasirin rediyo ga al'umma. za ku ji cewa a Najeriya duk da yadda kafofin yada labarai na rediyo ke samun kalubale daga kafofin sada zumunta na zamani. Masana sun bayyana cewa rediyo na da tasiri wajen inganta zaman lafiya da ilmantar da al'umma musamman a nahiyar Afirka. tasirinsa musamman a wannan zamani da muke ciki kowa ya sani ta rediyo ne ake samun labarai abin da ya shafi abubuwan da ke gudana a cikin kasar ka haka kuma abin da ke faruwa a kasashen waje har yanzu har gobe ina ajiye wannan dai noman rediyo duk da gashi akwai hanyoyi yanzu da suka samu na zamani ta wayan ka zaka iya ji duk labarin da kake so a dusan da kake so to amma saboda gudun mushkilan da za ta taso wata zan a ce ko network ba kyau ba da shiri ba kana nan da rediyon ka sai ka jawo shi ya wuce ka sa mai batir ba mu mu don wasu mu har yanzu muna amfani da mai batir. Za kuma ku ji a kamaru tasirin rediyo daga 'yan jarida da kuma Musa Useni shugaban wata kungiyar farar hula mai yawan amfani da gidajen rediyo wajen yada labarai. Muna kuma tafa da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin rayuwar da masu saurare kuke turo mana. Amma yanzu ga Amina da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran. A yau litinin ne masu aikin ceto a kudancin Turkiyya suka ciro wata mata daga baraguzan wani gini sama da mako guda bayan da wani jerin girgizar ƙasa masu karfin gaske suka auku a yankin. An ceto matar mai shekaru 40 ne a garin Islahiya da ke lardin Gaziantep a daidai lokacin da masana suka yi gargadin cewa lokacin ceto mutane da rai na dab da ƙurewa a cikin ragowar gine-ginen da suka ruguje. hukumomin turkiyya sun ba da rahoton mutuwar akalla mutane 29,605 sakamakon girgizar kasar da ta auku a yankin gaziantep a iyakar arewacin syria ofishin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa yau cewa adadin waɗanda suka mutu a can ya haura 4,300 yayin da wasu 7,600 suka jikata A yau Litinin jami'an tsaron gabar tekun Philippines sun ce, a lokacin da jami'an tsaron gabar tekun kasar Sin suka auna ma'aikatan jirgin Philippines da na'urar leza da soja ke amfani da ita a farkon wannan wata, hasken ya makantar da ma'aikatan jirgin na wani ɗan lokaci. wato jiragen sun kasance a cikin ruwan tekun kudancin China da ake takaddama a kai. hotunan al'amarin sun nuna wani koren haske da ke fitowa daga jirgin ruwan kasar sin wasu kasashen ma sun zargi sin da wani abu makamancin haka ma'aikatan jirgin na philippines na kai wato suna kai kayan abinci da kayayyaki ga jami'an soji da ke cikin jirgin ruwa na second thomas shaw mai tazara kilomita 195 daga lardin palawan na kasar philippines ne kasar sin na ikirarin mallakar daukacin tekun kudancin china Ghana, amma wasu ƙasashe ma na kirarin mallakar wani yanki na tekun. rundunar sojan amurka ta sanar a jiya lahadi cewa an kashe mayakan alshabab sha biyu a wani sabon hari ta sama da aka kai a yankin tsakiyar somaliya rundunar sojan amurka afirka da aka fi sani da africom ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar goma ga watan fabrairu bisa buƙatar gwamnatin tarayyar somaliya a cikin wata sanarwa da ta fitar harin ya auku ne a wani yanki mai tazar kilomita 45 kudu maso yammacin garin garin hobio mai tashar ruwan tekun india mai tazarar kilomita 472 daga arewa maso gabashin mogadishu a cewar sanarwar tonan nan ba da jimawa ba Amina za ta kawo mana karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya duk da yadda kafofin yada labarai na rediyo ke samun kalubale daga kafofin sada zumunta na zamani masana sun bayyana cewa rediyo na da tasiri wajen inganta zaman lafiya da ilmantar da al'umma musamman a nahiyar Afirka. al'ummar hausa dai na cikin jerin al'umma da suka shahara da sauraron rediyo domin sanin abubuwan da ke wakana a yankunan su da kuma sauran kasashen duniya domin haka wakiliyar murya amurka da ke abuja shamsiya hamza ibrahim ta duba mana yadda matasa ke ganin rediyo duk da yadda suke amfani da kafafen sada zamani a wannan labarin. Al'ummar Hausa na daga cikin jerin al'umma da suka shahara wajen sauraron rediyo domin sanin abubuwan da ke wakana a yankunansu da sauran kasashen duniya. Wannan dabi'a dai ta sanya manyan kafafen yada labaran manyan kasashen duniya ke amfani da harshen wajen watsa labarai tun shekaru aru-aru. Rahotannin dattawan kula da harkokin watsa labarai na Broadcasting Board of Governors na shekarar 2022 ya nuna cewa kashi bakwai na 'yan Najeriya na sauraron rediyo akalla sau ɗaya a sati. Duk da kasancewar fannin watsa labarai gidajen rediyo na samun barazana da gasa daga fannin hanyoyin sadarwa na zamani wanda wani rahoto ya nuna cewa akwai masu amfani da kafofin sadarwa na zamani sama da miliyan 40 a Najeriya. To ko har yanzu matasa a kasar na sauraron rediyo duk da cewa suna samun labarai ta yanar gizo? Na ji ra'ayoyin wasu matasan kan wannan batu. na dai Umar Mai Riga. Rediyo na da matukar muhimmanci a cikin rayuwarmu musamman mu mutanen Najeriya musamman mu mutanen Arewa. Tasirinsa musamman a wannan zamani da da muke ciki kowa ya sani ta rediyo ne ake samun labarai abin da ya shafi abubuwan da ke gudana a cikin kasar ka haka kuma abin da ke faruwa a kasashen waje har yanzu har gobe ina ajiye wannan dai noman rediyo din duk daga shi akwai hanyoyi yanzu da suka samu na zamani sunana nura bashir a gaskiya rediyo yana da muhimmancin da kuma za ka iya hada shi ba dangane da yanayin iyayenmu mutanenmu na karkara wa'inda yau harkar zamanin nan ba ta isa gare su ba amma in ka je karkara duk lungun da kara yake za ka tara akwai rediyo da ake ake jin labarai ake jin me kasa take ciki me al'umma suke cikin da na taso gidanmu wannan ɗabi'ar har yau iyayenmu suna yi nima na ɗauke ta. Baya ga na'urar rediyo mutane na sauraron gidajen rediyo ta hanyar amfani da wayoyinsu har ma a motoci ko har yanzu rediyo na da tasiri a rayuwar al'umma tambayar da na yi wa Bala Muhammad kenan malami a sashen koyar da aikin jarida da ke jami'ar Bayero a jihar Kano. Har yanzu rediyo ita ce hanya mafi sauki ta tarar da mutane wato mutanenmu na karkara har ma da na birane. rediyo muka fi ji domin jarida ba kowa yake iya karanta ta ba sannan kuma talabijin ba ko ina za ka samu wuta ba amma ita rediyo in dai allah ya sa kana da batir a yanzu ma in kana da yar waya karama in dai za ta iya daukan wato harkar rediyo to za ka samu ka ji rediyo insha allah kazalika malam umma sale gwani kwararre a fannin sadarwa na zamani kana masanin tsaro na hanyoyin sadarwa wato cyber security ya yi kari da cewa a kasar mu nan najeriya kowa yana sane da kan cewa cewa rediyo ya yi takarawa wajen ilmantar da mutane wajen sanar da su to kamar batun maganan tsaro duk lokacin da jami'an tsaro ko kuma hukumomi suke so su ilmantar da mutane akan dokoki akan yi amfani da shi rediyo ne don a yi musu wannan sanarwa din. Bakin ranar rediyo ta duniya ta bana da shine rediyo da zaman lafiya musamman yadda za a yi amfani da rediyo wajen samar da lafiya a cikin al'umma. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, na Najeriya. To madalla an gaishe ki Shamsiya Hamza Ibrahim har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Amina daga harshen labaran duniya. Isra'ila ta sake ba da izinin gina matsugunan Yahudawa guda tara a yammacin kogin Jordan. Gine-ginen gidajen masu yawa na Isra'ilawa a matsugunan wato gine-ginen gidajen masu yawa na Isra'ilawa a matsugunan mai wato zai kasance wani bangare na yarjejeniyar sabbin matsugunan da aka amince da su za su zama cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyar falastinawa da isra'ila kasancewar matsugunan yahudawan na kan kasar da falastinawa ke son kafa kasar falastinu galibin kasashen duniya na kallon matsugunan a matsayin haramtacce izinin na ɗaya daga cikin matakan farko na gwamnatin firaminista benjamin netanyahu hukumomin kasar algeria sun kama mahaifiyar wata 'yar fafutuka amira burawi da kuma 'yar uwarta 'yan kwanaki bayan da ta tafi kasar faransa kamar yadda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da wani gidan rediyo suka ruwaito a jiya lahadi an kama barawi wata likita 'yar ƙasashen faransa da algeria ta hanyar horarwa an kama ta a tunisia a makon da ya gabata amma a ƙarshe ta samu damar shiga wato jirgi zuwa faransa a yammacin ranar litinin a watan mayun shekarar 2021 ne aka yanke wa matar mai shekaru 46 hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari a kasar algeria saboda wato sabo ga musulunci da kuma cin mutuncin shugaban ƙasar. Hagai da Amina Aliyu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. muna kamaru inda za ku ji ta bakin 'yan jarida da kuma Musa Useni shugaban wata kungiyar farar hula mai yawan amfani da gidan rediyo wajen yada labarai tasirin da rediyo ya yi a kasar. Daga birnin Yawunde ga wakilin murya Amurka Muhammad Bashir Ladan da karin bayani. A shekarar 2011 membobin UNESCO wato kungiyar ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka buƙaci cewar kowace ranar goma sha uku ga Fabrairu ta kasance ranar rediyo ta duniya. kuma babban taron majalisar ɗinkin duniya ya amince da haka a shekarar 2012 rediyo wata muhimmiyar hanyar yada labaru ne mai taimakawa ɗan adam a cikin kowane nau'insa kuma eh, dandamali ne na maganganun dimokuraɗiyya in ji unesco a wani rahotonta unesco ta ce a duk duniya rediyo ya kasance mafi ɗaukaka daga cikin kafofin yada labarai musamman don yana isa ga mafi yawan masu sauraro komin nisan su. Zakari Sado, ɗan jarida ne a ƙasar Kamaru, ya ce wa muryar Amurka kan wannan ranar rediyo na iya siffanta ƙwarewar al'umma cikin bambancin ra'ayi. idan ka duba ma a kasar kamaru a halin da muke ciki kenan rediyo ya bi samun karbuwa da shauran ainihin kafafen yada labarai kawo yanzu duk da ainihin wato zuwan ilimin kimiyya da dai shauransu to mu babin zamu cewa dai a kasar kamaru a halin yanzu dai Eh, masu gabatar da labaru a gidajen rediyo dai na cikin wato jimamin mutuwa ɗaya daga cikin wato abokin aikin su shine martinez zogo martinez zogo shine shugaban rediyo amplitude fm a nan dai to sanin kowa ne cewa ya mutu ne yayin da yake bakin aikinsa da ban bankaɗo wasu abubuwa waɗanda mutane suka wato ɗauka kamar dai wato gadon su ne musamman ma dukiyar ƙasa to ka san halin yanzu shi alhalin yanzu dai shugaban kasar kamaru ya ba da umarni a yi wato gaggauta yin bincike kuma so kama wasu waɗanda suke da hannu dumu-dumu cikin wato kisan nasa da aka yi bikin na yi na yi wa abokan aiki na eh, kuma takwarorin mu 'yan jarida na gidan rediyo murnar bikin zagayowar wannan rana Musa Usaini kuma shugaban wata kungiyar farar hula ne mai yawan amfani da gidajen rediyo wajen yada labarunsu. Duk wata kafa na yada labaru tana amfanin al'umma. Amma ita kuma gidan rediyo kafa ce wadda take da mahimmancin gaske saboda wato a kowane lokaci kana tafe kana a zaune kana a kwance kana a tuka matur kama za ka iya samun labaru. Babu abun karawa sai dai mu ce barka da ranar rediyo ga dukkan masu sauraro. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. Madalla an gaishe ka Muhammad Bashir Ladan da ka haɗa mana wannan rahoton. To bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda matsalolin canjin naira a Najeriya suka shafi kasuwar ƙasa da ƙasa ta Ilela a jihar Sokoto da ke karɓar masu cin kasuwa a kowane ƙarshen mako daga ƙasashen yammacin nahiyar Afirka kamar Nijar, Benin, Mali da sauransu. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako da ke birnin Kwanni ya aiko mana da rahoton. kasuwar ƙasa da ƙasa da ke cikin ƙaramar hukumar mulki lela ta jihar sokoton tarayyar najeriya da 'ya'yan ƙasashen nijar burkina faso mali togo benin da ma sauransu ke ci a kowane ƙarshen mako ta fada cikin mummunar rikita-rikitar matsalar canjin naira ta tarayyar najeriya inda yanzu haka a wannan kasuwar ko ka yi amfani da kuɗaɗen sefa ko wurin saye ko sayarwa ko kuma ka koma ƙasar ku hannu baka hannu kwarya shin menene ya kawo haka ita ce tambayar da niwa shugaban kungiyar 'yan kasuwa na karamar hukumar mulki lela sunana aminu bello sarkin hausa Lela ciyaman na 'yan kasuwa Lela marafan Lela. yanzu ta kai inda in kana son dubu goma sai dai ka ba da dubu goma sha biyu ko sha uku a baka naira dubu goma wanda yake kaga idan mun duba mu a wurin mu 'yan kasuwa da talakawan ƙasa ci baya ne kuma mummunan al'amari ne domin ya zama kuɗi kuɗi da ruwa kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kama al'umma halaka mutane yanzu an waye gari wani in ka kai mai ma tsohuwan naira baya da bukata sai sabuwa sabuwar naira kuma babu ta dan baka san yadda zaka same ta ba halin yanzu an waye gari mutane sai dai su kashe sefa a dai kasuwar ta karamar hukumar mulkin lela da ma garuruwan da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar na bangaren Najeriya yanzu haka wannan rikita-rikitar canjin kudaden naira na Najeriya ya sa jama'a cikin wani matsanancin hali da zaran ka shiga waɗannan garuruwan na tarayyar najeriya da ke kan iyaka da janguriyar nijar 'yan kasuwa kan nuna kyama ga tsofin kudaden naira na tarayyar najeriya yayin da sabbin kudaden ɗauko daga 'yan canji da 'yan kasuwa suka koma 'yan kuɗi da ruwa da su domin za ka ba da jika ta sefa a baka naira ɗari bakwai yayin da za a iya yi maka transfer na naira dubu da da ɗari saba'in kowace jika jikar sefa wani dan kasuwa wake a gada lokal government ta jihar sokoton tarayyar najeriya ya yi mini bayanin yadda lamarin kasuwancin ke tafiya a latilas sai da kudaden sefa sunana nura usman kyadawa ina sana'ar wake saboda matsalar naira wasu daga cikin yan kasuwanmu canjin ma da ake yi na sefa ka zo da naira ka ga hannu za a canza ma ita akan ɗari takwas amma idan ka ilan transfer na za a yi ma za a baka sefa akan naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira saba'in wurin ma sayan waken wasu za ka zo su ce ma dama su in ba kuɗi za a ba su ga hannu ba ba za su karba ba wasu kuma su transfer din ma ba karba suke yi ba hatta kai ma wasu yan kasuwar mu ma sun daina zuwa kasuwa to me yasa mutane sun hiyar da yanzu da sefa din bisa naira saboda ta haifar garanti saboda ka tabbatar da in ka da sefa ka kuɗin ka suna nan an ka shigo lokacin da an riga an ruhe misali karba kaga asara za ta same ka hissa mutane sun hiyar da lamarin sefa su canza kuɗin su da sun sai da kayan su canza su koma sefa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bago da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne na safe da minti goma sha bakwai wato karfe hudu kenan da minti goma sha bakwai a nigeria Nijar, kamar da Chadi wanda yake karfe uku da minti goma sha bakwai kenan a Ghana yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan adam. Ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A shirin namu na yau za ku je wani sabon tsari ne da hukumar a hazan Najeriya ta bullo da shi na kafa wata makaranta da za ta dinga bayar da horo ko ilimi da ya shafi harkokin aikin hajji, walau zirga-zirga ko kuma tsantsan ibada a ƙasa mai tsarki ba tare da dogon bayani bayani ba zan barko da wakilinmu a abuja madina dauda wanda ta halarci bude wannan makaranta to improve the quality of manpower in the hajj and umrah sector in nigeria to be at par with global industry standards. Two, train and certify all employees in the Nigerian Hajj and Umrah sector. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Alhaji Zikirullahi Kulle Hassan ne yake bayyana hujjoji da suka sa aka kafa cibiyar inda ya ce cibiyar za ta inganta aikin hajji da umara da kuma baiwa kasar damar daidaita matsayin masana'antu a duniya. Zikirullahi ya ce cibiyar za ta samar da hanyar koyon sana'o'i ga matasa da kuma zama wurin tuntuɓa a duk duniya wajen koyar da aiki. aikin hajji da umara. Kwamishinan bangaren tsare-tsare na hukumar alhazai Abdullahi Magaji Harɗawa yana cikin ɗaliban farko da suka ɗauki darasi a cibiyar bayan an ƙaddamar da ita. na farko dai ina so mutane su sani cewa duk malukin da allah ya yi shi bai kure ilimi kuma ilimi shine sinadarin zaman duniya muddin baka da ilimi duniya za ta ta barka so ƙarin ilimi wajibi ne akan kowa ilimi na addini da ilimi na gudanar da rayuwa yau da kullum abu ne wanda kowa ya kamata ya neme shi ci gaba da nema har zuwa iyaka so daga wannan shiga makaranta da muka yi ba mu muka nema ba tsari ne ya kawo mu shiga kuma alhamdulillahi ina ganin ƙarshen kwalliya za ta biya kuɗin sabulu abin farin ciki ne kuma ina murna na shiga da zumuɗi kuma ina roƙon Allah ya mana jagora ciki. Wayanne irin darasi aka koya muku yau? eh to lecture na farko dai aka yi mana yau amma abin da aka nuna mana ana kokarin a gina mu akan fahimtar mahimmancin shugabanci a cikin al'amuran rayuwa a watakila kuma daga karshe za a karkato a zo a kawo shi shugabanci a wajen gudanar da shirye-shiryen aikin haji amma yanzu dai akan shugabanci ake maganar amma za a gangaro a zo a dire a kan shirye-shiryen gudanar da aikin yanzu. To yanzu zamani ne na amfani da na'ura mai aiki da kwakwalwa ya bambanta kila da abin da ka a lokacin da kake makaranta za a yi muku wannan na daban ne ko dai duk abin da za a muku ta wannan hanyar za a yi muku eh, koyarwa. Eh, to tsarin da suka faɗa mana tsari kashi biyu ko uku za a yi akwai kashi ɗaya wanda za a zo a zauna a aji kowa yana ganin kowa kuru da kuru malami yana magana yana jawabi yana nuna maka kai ma kana rubutawa kamar yadda aka saba akwai kuma tsari da za a yi shi ta cikin yanar gizo wanda za ka buɗe kwamfutar ka ko a cikin wayar kama ka ga abin da malami yake faɗa kana sauraron sa kai ma kana rubuta abin da za ka yi sannan kana nemo littattafa ko ka shiga kai ma yanar gizo ka nemo ƙarin bayani yadda za ka samu cikakken ilimin da ake so a saka kai sannan kuma akwai tsari wanda za a zo a ba da wani abu haka a ce ku je koyo bincike ku kawo ra'ayinku ku gabatar a saurara a tattauna don akwai gyara a gyara so duk akwai wannan tsarin a cikin koyar kamar da suka faɗa mana kuma daga ƙarshe akwai jarrabawa yadda kowane ɗalibi aka koya masa ya san cewa kuma akwai ranar mai da <laughs> sakamako so za a zauna za a yi jarrabawa kuma har ma sun ce bayan ba da satifiket har ma da kyaututtuka da za su bayar wa'anda suka yi rawar gani a cikin karatun haka dai aka nuna wannan kuma insha Allah mun shiga da zumudi ah, insha Allah za mu gwara kai da daidai shekaru ba su hana neman ilimi Shi ma shugaban cibiyar Farfesa Muhammad Nasiruddin mai turare ya yi ƙarin haske a kan cibiyar. Yanzu za mu fara da karabar diploma ND kenan zuwa gaba kuma insha Allah za mu kai ga babban diploma that is higher diploma kenan sannan kuma da fatan za mu yi haɗin gwiwa da sauran ainihin makarantu da ma jami'o'i insha Allah mu zo mu bada har da ma ainihin digiri na farko har da na gaba insha Allah amma tare da haɗin gwiwa da sauran jami'o'i duk na ciki da na waje wannan cibiya shin ma'aikatan hukumar alhazai kadai ne za su rika zuwa ko dai har ɗalibai da ke makarantu ai har ɗalibai ma aikin ga misali akwai shi national diploma da wato duk wani ɗalibi da ke son ainihin ya karanta wani abu da ya shafi harkan kula da aikin haji ko na ainihin kula da yanayin yadda ake kula da alhazai ko kuma yadda ake ainihin tafi da kula da harkan tafiye-tafiye wanda ya shafi aikin haji duka za su koya nan har da kuma harkan ma kimiyya za a haɗa kai kenan da ma'aikatar ilimi ne saboda ya zama kamar darasi a makarantu a nan dai za a yi darasin eh wato kamar yadda polytechnic suke ne ai ai ita wannan makaranta kamar polytechnic ce yadda ake da irin su kaduna polytechnic da sauran dai eh, makarantu waɗannan cikin cibiyoyin ilimi waɗanda jama'a za su zo su yi karatu ah, daban-daban sai dai mu nan ah, namu karatun zai fi mai da hankali ne akan haikin haji da umura. to shekara nawa za a yi ana diploma? a ah, diploma shekara biyu ne Eh, amma akwai sauran kananan ah, kwasa-kwasai waɗanda certificate ne wasu wata ɗaya kamar wannan kinga sati hudu ne za a samu na wata uku na wata shida da dai haka da daban-daban da insha Allah. To digiri din fa? Na'am. A digiri shi sai nan gaba. eh saboda ita a makaranta irin ah, wannan eh, ba ta da hurumin ta ba da digiri amma za mu iya hada za mu iya hada gwiwa da wasu jami'o'i eh, saboda mu ba da ainihin digiri din ba ma da digiri na farko ba har da ma postgraduate digiri na gaba saboda waɗanda suke aiki a wurare ma'aikatu haka na kula da aikin haji aikin gaba wai a diploma kadai za a tsaya ba za a buƙaci wannan ainihin qualification din a same shi bayan diploma har ga digiri har kuma ga ainihin na gaba da digiri eh, ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta amince da wannan cibiya. da masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyar tamu a abuja madina dauda sai kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin jolly leather gresham na ku babin yanci ke cewa a huta lafiya sai wani mako. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi. to a gaida baban gida jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwar da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa na Nazifi Ibrahim rukar Malam Shagari da Faruk Mahe Karoga Sokoto. Masu cewa yau take ranar rediyo wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. muna amfani da wannan damar domin jinjina ga 'yan jarida da masu sauraron rediyo a duk inda suke a faɗin duniya allah ya bar zumunci tsakaninmu da ku 'yan jarida bisa ba mu damar faɗar ra'ayoyinmu da sada zumunci sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga sani mai lange-lange a wuri da hamza galadima birnin kebbi masu cewa albarkacin ranar rediyo ta duniya da ke gudana a yau muna jinjina wa ma'aikatan rediyo a duk faɗin duniya a game da yadda suke faɗakar da al'umma abubuwan da ke gudana a cikin duniya a kowace rana kuma ba tare da gajiyawa ba allah ya ci gaba da basu kariya sako na ƙarshe ya fito ne daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya mai cewa assalamu alaikum voa hausa zargin da ake na ma'aikatan bankuna ne suke kawo cikas wajen canjin tsaffin takardun kuɗin naira a gaskiya wannan zargi burgi ya yi kama da mutum daga ƙarshe nake kira ga jama'a da su taimaka ma hukumar efcc wajen kashe bakar kuguguwa wato cin hanci da rashawa wanda ya hana ƙasarmu najeriya ci gaba an gaishe ka ibrahim kalmasi garba yanzu kuma sai labarai a takaice a yau litinin ne masu aikin ceto a kudancin turkiya suka ciro wata mata daga baraguzan wani gini sama da mako guda bayan da wani jerin girgizar kasa masu karfin gaske suka auku a yankin an ceto matar mai shekaru 40 ne a garin islahe da ke lardin gaziantep a daidai lokacin da masana suka yi gargadin cewa lokacin ceto mutane da raina dab da kurewa a cikin raguwar gine-ginen da suka ruguje a yau ne kuma jami'an tsaron gabar tekun philippines suka ce a lokacin da jami'an tsaron gabar tekun kasar sin suka auna ma'aikatan jirgin philippines da na'urar leza da soja ke amfani da ita a farkon wannan watan hasken ya makanta da ma'aikatan jirgin na wani dan lokaci jiragen sun ce wato jiragen sun kasance a cikin ruwan tekun kudancin china da ake takaddama a kai rundunar sojan amurka ta sanar a jiya lahadi cewa an kashe mayakan alshabab sha biyu a wani sabon hari ta sama da aka kai a yankin tsakiyar somaliya rundunar sojar amurka afirka da aka fi sani da africom ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar goma ga watan fabrairu bisa buƙatar gwamnatin tarayyar somaliya a cikin wata sanarwa da ta fitar harin ya auku ne a wani yanki mai tazar kilomita 45 kudu maso yammacin can garin hobyo mai tashar ruwan tekun india mai tazar kilomita 472 daga arewa maso gabashin mogadishu a cewar sanarwar isra'ila ta sake ba da izinin gina matsugunan yahudawa guda tara a yammacin kogin jordan gine-ginen gidajen masu yawa na isra'ilawa a matsugunan ma zai kasance wani bangare na yarjejeniyar sabbin matsugunan da aka amince da su za su zama cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyan falastinawa da isra'ila To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Amina Buhari auna wadda ta taya na gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni ta injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.